ce sa a ce wuya ba ta kisa musifanta na gani ammi musifanta na gani kai allah allah ka maimaita mana nan musifa karshe ba akwai ranar da ko sai da na jin na so in kashe kaina subhanallahi ha baba ba na kisan na gwada a so nawa ban mutu ba ha baba ba na zo kanwata ba wai asiya ce ta ce wai ba ta ta. da ta san yacca mata masu ta yi ta na na janin ta yarinyar nan ta zo wannan abu wannan abu to ta ya kike tunani zan rayu a duniya ba ki rayu ita riko ne na baka zo da wuri ba shine duk ya dame ta wannan abun wannan yarinyar kai hakuri ai yar uwarka ce na zo wata ƙariyar musifa ba na zo ga harbi jini ya ƙare na rasa ya calan rayuwa ta ina irin fina-finan nan na ƙasar waje shiga an zo an kafe hoton mutum ko a bidiyo a ce wanta ana neman sa ruwa a jalluwa ka na kasance na tuwo ta ko ina mutanen sa gan na nuna na za su yi ga gashi nan ga nan wannan yana farauta ta nan yana nema na kaza kaza abubuwa na musifu Allah Allah Allah Allah ka kare mu amun maimaita mana amin baba na amin amin Allah ya tsare gaba Allah ya kiyaye alhamdulillah yanzu ka san abin da nake so da kai dama abin da nake so in ji a wurin ka yanzu eh. guda ɗaya ne eh. so nake in ji magana auren nan da ake yi a cikin yaran nan guda biyu da aisha da amira mm. duk da dai ni zuciyata akwai abin da take gaya mu to amma ban san taka zuciyar ba kin san shi aure da kike ganin sa wani al'amari ne mai kama da shari'a sabanin hankali to ita amira kin gade tana cikin takabai yanzu ba ta kammala ba ko kuma dama an ce ba a neman aure cikin aure haramun ne kakka aure ba a neman mai takaba to saboda haka dole sai an jinkirta ta gama sannan kafin ma a zo watan su auren musifar da nake tana Allah ya kama da sauki gobe za a koma shari'a to yanzu ita Aisha ta yi hidima sosai sosai ina jin ta a raina to amma akwai soyayya da ake yi wa mutunta aure ita amira ita ce ita ce first love ko ba haka bane ba to masoyiyar farko yawwa to idan yanzu misali kin gane yarinyan nan ban aure ta ba za ta iya za ta iya yin radda ta kashe kanta ta zafafa kai wannan yarinyar zafafa ce ina son Aisha saboda yarinyar wanda ya kaunace ki sai na so shi a gaskiya ne ringa ta hidima ta halacci to amma shi aure kin ce min ba a duba alaka in za ba a duba irin wai kai wa mutum kara ka aure hmm. shi aure na har abada ne haka ne ne duk abin da zuciya ki ta karkata gaya min shi zan bi na sarki baba na gaya min dai wanda kake so a cikin su to ina son Aisha amma ni ba zan iya ba jin mai san aure ba amma idan kin ce aure Aisha gobe an gama magana to saboda haka yanzu gobe nake tunawa in Allah ya daba bana za ku je lafiya ku dawo lafiya insha Allah Allah zai bayyana mai gaskiya sarki yolan nan in dai ku kai ido biyu da shi sai ka leka Allah sarki babana shi ma sarki yolan da kake faɗa hukuncin gaskiya yake yankewa kuma inda ya duba ya ga waye mai gaskiya to in Allah yadda zai faɗe ta insha Allah ba inda za ka leƙa babana da izinin Allah. Sarki yola ne, da ya kalle ka zai ce sai ka leƙa. Ce ku tafi da ce gidan gyaran hali. Insha Allah ba za ka ba. Ba Ai an gama gyaran hali ya ƙare babana. To. Allah ya ka ƙarshen shi haka. Amin. Yawwa insha Allah. Ya mai shari'a. na neman wannan kotun ta bani izini ya bayani akan wannan yaron anwar yadda ya mai da cin zarafin mata kamar abincinsa objection my lord wannan zancen kazan kurege yake kawai ana magana ne akan mutuwar anwar ba akan personal rayuwarsa ba ya mai shari'a wannan abin da muke magana a kansa muna magana ne ba personal ba ne magana muke akan ina da alaƙa akan mutuwar anwar ƙorafi bai karɓu ba ya mai shari'a an wani yana daukan tsaraicin bidiyon mata don yi fasikanci da su idan bai samu ba kuma ya nemi kuɗi da su akwai karimatu da ya ɗauki bidiyonta bayan ya yi abin da yi sannan kuma isa ki bidiyon a ranar ɗaurin aurenta sakamakon haka shi ta sha guba ta mutu ya mai shari'a ya mai shari'a irin wannan bidiyon yi wa budurwar da sanda zai aura yake ƙoƙarin sa a duniya amira ta yi yunƙurin kashe kanta sanda ya nemi anwar da ya goge wannan bidiyo lokacin da sanda ya je wajen anwar da ya goge wannan bidiyo ya dauka shi kuma anwar sai kama shi da kokawa a lokacin da anwar ya kama sanda da kokawa to akwai abin wuya a wuyan sanda da ya kama shi da kokawa sai wannan abin ya soki anwar a wuya shi kuma anwar sai faɗi rai ya halinsa ya mai shari'a da wa'annan dalilan na roƙon wannan kotu mai adalci da ta sassautawa sanda wajen hukunci duba da irin gudunmawar da sanda ya ba wa hukuma wajen gudunmawar kama masu fara kwayoyi nake so kotu da albarka da ta sassauta masa wajen hukunci na gode barista hilal ka ji ka abin da barista ya fada kana da ƙorafi a kai ya mai shara'a muna roƙon wannan kotu mai alfarma da ta tsayar da wancan hukunci da wancan kotu ta yanke a baya duba da cewa umar sanda tsohon dan daba ne kuma ya kashe mutane da yawa a cikin wannan kashe-kashen da ya mai girma mai shari'a hadda kashe mijin tsohuwar budurwarsa wato amira kowa ma ya riga ya sani kuma ya gani a bidiyo kuma ta hira da 'yan jarida an ji an gani kuma ya mai shari'a ya mai girma mai shari'a ba san da ne ya kashe mijina ba bas ne ke kuma ki zauna nan ba ruwan wasa bane ki bari sai an neme ki ya mai shari'a wannan labarin kanzon kurege ne kuma muna so ko ta amfani da wancan hukunci na baya da aka yanci. ya mai shari'a bisa duba da nazari da wannan kotun ta yi ta yanke wa umar sanda hukunci na shekara uku a gidan gyaran hali da abubuwan da suka faru ka shiga ka fita kuma ga shi kotu ta yanke ma hukuncin shekaru uku me za ka ce me ya zance da kai musulmi ne dole su ka yadda da kaddara mai kyau ko mara kyau saboda belief is a destiny so shekara uku kuma kamar kwana uku ne a gurin mai daga saboda haka zan fito in allah yadda ina amma ne tun safe muna nan da ita da ta ji za a fito da kai ta fashe da kuka ta nan baya amma ta wa wannan yarinyar wani sallau Ammi ta ce a koda yaushe ka zama mutumin kirki. Insha Allah zan zama mutumin kirki. Za ta yi alfahari da To ki dariya mana kin wani haɗe rai. Ciwa ki ba a tsarar dawa. na dawowa kan dawo in ga kin yi katanci in ma kin samu saurayi sai a yi barin ki kan fito <laughs> zan zauna in jira ka sanda har lokacin da zan tsufa na yi maka alkawari ba zan yi aure ba na ga kamar ba mu dace ba kin min hakan ba ki kyauta ba ce amana ta banya be ba bayana fada miki na fada miki kin ga ko sun so su raba ni da ke ba za su ya ba majinuni na zama kan kaunar ki ba zan joya ba me kike nema in ba ki komai ba za ki rasa ba kin koya mini soyayya a baya ban saba ba bayan sauraron ɓangarorin da muka ji wanda kotu za ta yi amfani da shi saboda haka an samu alhaji el yakub ya ɓoye yarinya ya yi garkuwa da ita na biyu kotu ta samu alhaji el yakub da ajiye manya-manyan makamai ba tare da izini ba sannan kotu ta same shi da laifi na safaran miyagun ƙwayoyi wannan kotu ta yanke wa alhaji eli hukunci na shekara ashirin a gidan kaso kuma babu zaɓin tara gidan gyaran aliwarka kowa ya shigo ciki da sila malamin sabihu ikon allah mai takama da ayar allah mai takama da roƙon allah malamin sabihu mai rukiya mai taimakawa bayan allah jama'a masu kallon mu da sauraron mu mu da warhaka barka mu da saurare da ku a cikin shiri na musamman da za mu tattaunawa da ɗaya daga cikin shahararrun malamai ma'anda suke ba da magani da ikon Allah musamman ma akan abin da ya shafi iskoki da ake ce ma malam masabi'u mai maganin aljanu wannan ah, bawan Allah da ya shahara kuma ya fice a faɗin duniya wajen baiwa al'umma gudunmuwa dangance da iskoki ko kuma jinnu waɗanda suke takura ma 'yan adam ba tare da lokaci ba dai kafin malam ya bayyana kamar yadda kuke gani a halin yanzu babu kowa nan da lokaci kaɗan malam ah, zai bayyana tare da mu domin kasancewa a cikin wannan shiri mai hira da shi daidai ɗan lokacin da ya sauka a cikin wannan shiri na lahiya uwar jiki madalla kamar yadda muka yi muku alkawari cikin iko allah ga malam ya bayyana to ka san abin irin nasu ne na malamai kada ku yi tunanin ko a'a irin nasu ne na malamai ta malam barka da warhaka assalamu alaikum barka da warhaka barka kai dai ya harkoki alhamdulillah ya al'amara to da godiya to masha Allah ta malam eh, a gabatar da kai ga masu kallo da sauraro duk da yake dai wannan huska ba bakwa bace ba a wajen su jama'a assalamu alaikum sunana malam Sabiu mai maganin shaidanu wanda ke garin Maradi da yarda Allah to lalle tun lokacin da Allah ya bayyana ni maganin shaidanu kadai nake yi mm. ban taba hada aiki na ba da irin wani aiki na daban mm. ɗaya ne nake yi in Allah ya so yarda yan mintoci kaɗan in dai a kwashe cikin jiki yan mintoci kaɗan minti goma zuwa biyar araba mutum da shi da yarda Allah duk inda kake cikin duniya in ka ji an ce mutum yana maraɗi mai magani sai ka dibin malam sabi'u ne to ba ni bane ni maganin shaidanu kaɗai nake yi ban hada aiki na da wani kuma ni ne idan ka kalla in dai kana da shaidani cikin jiki ba zai saki kallo na ba kuma sannan daga nan wurin in Allah ya so yarda idan ya tashi in kana iyawa ka ɗauki lamba daga nan in Allah ya za a cire ma shi a raba ka da shi da yarda Allah bakin abin da haƙi na zan gama ka bayani in kana iyawa duk bawa Allah da ka zo wurin shi ya cire ma shaidani in dai hai Allah ya hore mashi wannan aiki ya cire ma shi duk abin da ka ba duniya to wallahi baka biya shi ko kuma ka ga irin ana haihuwar yara mm. to kawai irin wa'annan sunaye ne za a bada in ka bada da in sha Allah lakanin sirrin ne sai ka kira ga lamba dauke lamba in Allah ka ga iko Allah waɗannan lambobi da ke wucewa warai sha Allah ta nan ne zaka ɗauki wannan lamba kuma da wannan lamba za a cire mai iska amma wanda ke cikin garin tun da cikin gari guda ake yi kokari yazo kamar yadda kuke gani dai mun eh, kira malam kuma ya zo da izinin Allah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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu a daidai wannan lokaci mu da warhaka. Eh, farko suna na malam tasu mai maganin aljanu na maradi wanda aka sani da cewa dan gado. Wanda ni harka aljanu garanta ne ne a wajen babana ba dan shige ba ne. Eh, mutane kamar yadda suka sani su dai aljanu kala kala ne. Akwai na gamu, akwai na turi kuma akwai na gado wanda kakanni da kakanni sun yi aiki da shi sai biya 'yansu. akwai kuma aljani mijin dare wanda yake hana ɗiya mata armi wanda bai bar mace ta yi armi kwata-kwata wani kuma zai bata ta yi arman amma bai barin ta zauna lafiya da mijinta za ga ana ta samun saɓani har ya su rabu wani shi kuma hana haihuwa ne ke kwata-kwata sannan akwai aljani wanda yake bata mutum dukkan lamuransa za ga wani ɗan kasuwa ne kasuwanci kamar zai ci gaba sai ga kuma ya yi ba wani shi kuma ɗan makaranta ne ya gama karatu amma aiki sai ga ya samuwa eh to ni gaba baki ɗaya Allah ya hore da izinin Allah da inda kake a faɗin nan in dai ka samu lamba ta zan raba ka da shi kai sai insha Allah sannan ni aiki na inda ya sha bamban da saura a ce aljini ya zuba ma cuta a jiki kana jin ciwo zan sa ka sa hannu ka rike wurin daidai wurin da yake ma ciwo to kamun ka saki nan take za ka ji wurin ya bar ciwo da izinin Allah ko ta ko a fili mutane sun sani haka ne lamarin yake idan ana son ƙarin bayani za ku iya kiran lambobinmu kamar haka yau mun zama tsintsiya da abin ɗaurewa idan duniya gidan ɗan. kama rukuku da hali kyaukya idan duniya da gidan ɗan. mai tashar ruku ba shi iyawa idan duniya gidan muke a wajen kuna ɗaurewa Baban yawa baban yawa. Mara. Wai ina yan mata ne. Suna nan malam, me za a fasa? Da Amadi. Ka na kansile ajali. Ko yau Amadi na samu. Eh, Kai ba ga yadda mutumin ya sulunta ba. Ji ba asara in ye ka mota nan ka ne in ye. Ciwa ji ba asara da. Kaga. Na cinye sarkata ka koma. Ah. na cinye ta ka koma muna eh. can mun hada kwari za mu zo ka fita dalla na zama lakum na zama lakum ka fita dalla da shi wannan malam an fa musulunta yanzu ban ga yadda mutumin ya koma bai musulunta wan yawa ya mata suna nan daga nan ma wata harka za mu je mu doka a Abuja a ka fita ko Kaduna ba za na ba ke ina ammi wallahi lafiya lau amma tana nan lafiya lau ta dage ma sai mun tore ita na ce a'a ta yi hakuri ci ba ci ba matsafin ci ne ga shi ta biyo mu to mu tafi ya inda ta yi kiba ka san na ji da kayata Allah ya bar dora da wuri. Ah. An zubar da makamai ka fita na zama ku. To, mutumi na ba ku ƙara gani na ba. Ba ƙara gani na ba. Amma dai na kallo na kun iya duka. Kai na ma tana cika ne dalla. Wannan dan karami akwai jakuna dalla. Alishi, Alishi. Ah, ai. Amin ba ma dawo ba. Eh. Ah, ai ai irin kin ga gashi adda suki yawa a ba kuma ai an gode to Allah ya kara arziki amin na san ya baka amin amin amin amin amin na san a wannan abun ai ba wai abun in nema kamar nayi wa dana ne na wanda na tsugunna nayi ba ai ba ai komai ba yaro ba ai komai ba ai ba za mu taɓa manta da mahaifinku ba sai dai mu taimai addu'a Allah ya saka Allah Allah ya saka mai da alheri Allah ya saka mai da gidan aljanna ai mahaifinku mutum ne kuma yanzu ma aka fara in dai abin alheri ne tsakanin da ku na gode Allah ya saka da ba ma ai komai ba sai dai ah, akwai magana nake son dan maganta da kai sanda amma zan so ita tsofa ta ta dan shiga daga ciki a ah, sanya ta ce ba ba inna zaki sanya ta ce ba kai sai a ce ta tafi ko me kai min sai na bude ta na ce da mata ai baka san wace magana ba ce wace magana ce ba nasarar a duniya da zan ji ke ji shi ba da a gaban ki <laughs> to jiya da ba ba da ba baya ba ne eh. amma dai da dan nauyi dai kafin ah, ba ba da to kaga eh, immediately ana gama bikinka eh. ni ma nawa sai sai a ji ai baru ke ma za ka Allah <laughs> to ga bude ne ma na a ai da yake da yake da yake da tsofar taka nake so a hada zai ka aure ta ka fita saboda na faɗi maganar nan fita da gidan nan kuma ba ba da gida ka fita ba ka fita gana ne ma sai na yi tunani tashi mu je ciki da ya ma ba ki ma ara fitowa ba sai kin sa hijabi kana ji sanda eh to alhamdulillah alhamdulillah komai ya farko zai zamo tarihi ni tun da nake a rayuwa ta ban taɓa ganin soyayya da ta sha maya a rayuwa kamar ta amira da sanda ba wallahi to ya za ka yi ga su dai eh sanda ya barance na zama ango ba ka bane ba kaza dama a haka karfin kaddara yake idan Allah ya kadarta zaka samu abu za a sha maya, in kuma Allah ya kadarta ba za a samu baka za ka yi haƙuri ya dai lallaba ya kwashe ta ki dai da kaddara ai shiri ya kyau shiri ya kyau lahiya lau abokina a ah! to mu dai babu abin da za mu ci Allah Ubangiji ya dawo muku da zaman lafiya. Amin Jafaru. Allah kuma ya dawo muku da farin ciki. Allah ya kawo kazantar daki. Gaskiya ne kai magana. <laughs> Jafaru sarkin dambe amin amin. Ni ma yanzu samu mu mu da guda. Aba. Ah. Kuma shi ke nan isa ta jari bola ba zan shiga daga ce na sha sana baban ya haka dama dan rago amarya da an eh. aure yake gwarawa daya biyu uku hudu a lissafi ya caka. Eh, ni kai na na ne ah. na tare na tare sanda to an yi na da aure ai to sai kai bari kaga sai ka ce ina cikin lissafin su a ah, amira ta jaruma jaruma dan ammi Allah ya bada zaman lafiya wallahi ni burina ya cika Madalla raga. Ah, Waya za mu tafi ba a ba mu kuɗin siyan baki ba. Bai kamata ku tafi ba ya kamata ku tsaya ko dubu hamsin ne ku ba mu yi maleji. Ba da mu sanya an sun zugun kam suna. Allah ki fita. Dubu hamsin? To. Muna a cikin mu ga dubu hamsin. Ga kunan da ya ku ne kawayen amarya ko kuma sa ango. Allah kawayen abokanan ango ne suke ma biya biya Allah. Wannan karan an canza. A'a. wannan kudus <laughs> ya alhamdulillah yar uwa ta gano munan ta gano alamun ba wani labari eh, wai kai za ta wanke Kinga, ni fa san da ya dade da siyan baki na kun ga dare ya riga da yi kun mazan maza ku tashi ku tafi gida kun manta a garin siyan baki auren kawar mu ya mutu ba zai faru akai na ga wallahi yanzu ke ko kunya ma baki ji ba kaman ya kunya me abun kunya anan da yanzu fa ni ce a gidan nan wallahi ba zai yiwu ba wallahi ba zai yiwu This is just the beginning. Amira ta sanda. wani. yana kyarto a nan. Sarkin za kai. haka. A'a ka ce mana zamu ce ya za mu kawo duk haba da Allah ya haka ke haka. Da Allah da Allah bakin ciki kawai. Dan ka ka Allah ku ware. a sanda ai kara ko sanda ba wahala ba mai ah. ni ne ba Allah ka ware ne tare muke kashe mutane ba ni na daina Kiya haƙuri ki cire sayyan shi a ranki ki yadda Allah ya zaɓa miki abin da ya fi alkhairi a rayuwarki menene yasa duk irin kyautatawan da na yi masanda ya zaɓi ya rayuwa da wacce ta jefa rayuwarsa cikin matsala fiye da ni da nake kyautata ma rayuwarsa ki duba halin da yake ciki baki da lafiya zaki ki sa kanki ciwon zuciya ki yi haƙuri wahalar da na yi a soyayyar sanda ba za ta taɓa tashi a banza ba wallahi wallahi allah ba zai taɓa yiwuwa ba ni in rayu cikin baƙin ciki yayin da su suke rayuwa a cikin farin ciki wallahi ba su isa ba kuma dole wasan sai ya canza. da kai zan yi rayuwa sanda kai nake jira kai ne baiwa zuciya soyayya ruwan zuma da kai zan yi rayuwa ta kaji sanda kai nake jira kai ne baiwa zuciya sanda kai nake yi wa batu soyayyar ka da shi na karantu sunan ka da shi nake rubuta ina so zan shiga kicin ne da dan hada mana breakfast kai jannan dalla an ce maki ranar da yawan amarya tana girki na sai an yi sati daya ba a daura samuwa ba yi ba san da shi ne farin ciki na to na ji na gode amma da yanzu ba za a yi watan ba za mu tafi jewa a can za mu watanci ni dai don Allah ka bar ni nan ji Allah kake min musu ki fa an ce ba ki shawala ba ke cikin abin nan jewa za mu tafi mu je mu watanci a kawo varieties kowa eh, e mai cozin mu watanci ba na so ki sha wahala zuwa zan ba kuma a eh, ya eh, gishin gida can an jima sai kawai mu wari ko ba haka ba ne ba amarya amarya ba kya laifi amarya ba kya laifi abokin kasa e abokin mai gida <laughs> polio Um, alkasim wannan ya gama sarƙasa so yanzu his normal uh, ah, property yes sir shi wannan ne za su tafi polio yes boss one next sanda sanda okay let's go shiga mota shiga mota ya kin shawari kamar yana shawari ah to ta yawa ke zo tun da kin ishe ne da da an boka sha kamshi ka sha kamshi ke kin shawari kai fa matsala ka ba dama a yabe ka ah to ke ya ce da ake yabe ni ga yadda ka ƙara wani mugun kyau yadda ka san ba kai ba gaba ɗaya ka fi ka canja gaskiya dawa na da kyau ah. dawa na da kyau komi ha ah, da na da kyau ni eh. ina fayin boy kika na ne mun kika leke mun sai da kika aure kana da kyau amma dai eh. ka kara kare na ne ni na ne maka kare ka ce lalle lalle sai wane na ne miki kai ce ce je ki je ko ina ki ce sunan ki Amira Sanda lokacin muna makaranta kika fara kika yi min wasiƙa kika turo min wata katuwar wasiƙa kai kaga umma tana ta kira flashin ma take ba ci Ga wani mai POS. Wani guri can mutumi na bara ni siyo kati. Kar ka daɗe dan Allah. To ba zan daɗe ba naji. Kai. Yayi sauri ya dawo gashi sai kira take yi. Hello? Umma. Dan Allah ki haƙuri yanzu nan za a kawo kati sai na kira ki. Mamuwai. dalla ba mu wayan nan. Kamar ya na baka waya. Za ki ba mu wayan ba. ba sai ka zo ka wani ce in baka waya ba zan ba. ba mu wayan mana. Malamai ya haka. Kai kana magana yana runguma ma kaddara. A titi. Plan B 哇，真的！还有没有？还有没有深的？哎，真正的爱 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na ragona dadi kima inkiya a bale ojo sanda so ina mai farin cikin sanar da masoya cewa za mu tafi hutun sanda sai bayan sallah za mu dawo da yaddar mai duka wannan na 23 da muka saka shine na ƙarshe za mu dawo da zara an yi sallah in allah yadda nan ba da daɗewa ba za mu dawo da season 3 so ina mai kara sanar da masoya wanda ma ba su subscribing a channel ɗinmu ba dadi hikima tv ka yi sacin ka yi subscribing ka danna notification saboda da zarar mun dawo za a yi maka alatin kawai ci gaba da kallo za ka yi ba sai mutane sun rika shiga irin wa'annan 'yan karyar da suke rubutawa kaza wanda ba shi bane ba so janin channel ɗina shine dadi hikima tv za ka ga subscribers getting to 200k sun kai 200,000 so shine real account ɗina na youtube ina yau kowa da kowa fatan alkhairi da fatan za mu yi sallah lafiya Allah ya dawo mana da zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya Allah ya mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare musulunci da musulmai a duk inda suke mana yi muku fatan alkhairi san dai ina ka shiga ah. sai wani neman ka nake yi ni da ka raina wayo ka wani gudu na ji ana za ka tafi soja to duk inda za ka tako tako da tako takonka ajali dan za ka zama mai na dan wake kafuri gaba ta gabanka ajali bacunka na kaunar ka matsala ta da kai shine kwatsa kwatsa gozo makka ba ta miƙa na jaɓarka ta kaka ba ba a yi ma gashin na jaɓa ba gozo makka ta gaba ba. kwatsa kai dan amiyan ban kwatsa kwatsa ba da me zan watanta to shikenan ni kaɗan daga sanda season 3 kenan eh. ni da ajali ya zo a ne ne saboda haka wani ya kuwa ba wala gudara kuma a lafiya da ajali eh an ce ga arni na ce gaga arne razani tafiya mabudin ilimi nishadi da walwala ana samun su ne a yayin da ka samu cikakken kwanciyar hankali lumana da kuma nutsuwa salim transport shine kamfani na ɗaya mai zirga-zirga da kuma jigila wato na matafiya domin nishaɗantar da su da kuma nuna musu cewar tamkar a jirgin sama suke tafiya bugu da ƙari wani abin ban sha'awa da kuma nishaɗi shine salim transport mun ƙware wajen karɓar saƙonni daga garuruwa daban-daban ko ina kake so saƙonka ya isa haka zalika da zara ka shiga cikin irin motocin tafiyar mu na salim transport tamkar da kai ka ce a ɗakin ka kake wani lokacin ma ka mance domin biyan bukatar wajen sanya caji da kuma hawa yanar gizo-gizo wannan ce ta ba mu dama muka tanaji wafi na musamman domin ka shiga kai tsaye da wayarka ta hannu ka shiga duk inda kake so a ciki sanyi kuwa ba a magana muna suburbudo muku sanyi daidai gwargwado haka zalika musamman wannan yanayi da muke ciki za a samu ku hita ce daidai gwargwado salim transport tabbas idan ka shiga ciki akwai tsaro na musamman ina matafiya masu zuwa yammai ka masu shiga duso ina mutane masu shiga kwanni da kuma madawa maradi disa hawa zandar da tawa salim transport mu ne na ɗaya a jamhuriyar nijar maza ka garzayo salim transport domin biyan buƙatarka matafiya a dawo lafiya سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين